This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da mita 25. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da kuma niyyar FM a birnin Kwanni. Haka kuma za a iya sauraron mu a kowane lokaci a kafar sadarwar yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke muku fatan kun yi lafiya. Da shike yau take Kirsimati, za mu kawo muku shirinmu na musamman na gaishe-gaishen Kirsimati daga 'yan uwa da abokan arziki kashi na biyu. amma kafin nan ga labarin duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta Jummai Ali. Fashewar tankin jigilar gas a kudancin Najeriya ya kashe mutane da dama da kuma rauna na wasu mutanen. Wasu rahotanni sun ce fiye da mutane ɗari ne suka mutu, yayin da wasu rahotannin ke cewa adadin waɗanda suka mutu bai kai ɗari ba. A ranar Alhamis gobara ta tashi a wata masana'antar gas a garin Nnewi jihar Anambra lokacin da tankin jigilar gas din ya kama wuta bayan ya sauke gas. Rahotanni sun ce gobarar ta kona mutane da dama waɗanda suke tsaye a kan layi suna ƙoƙarin sayan gas ɗin girki. An kai waɗanda suka ji rauni asibitin koyarwa ta Nnamdi Azikwe da ke Nnewi. Gobarar ta yi sa'o'i tana ci. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya rushe jihohi goma na ƙasar ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28 matakin da masu caccaka suka ce ya dagula yarjejeniyar ɗaunin iko da aka kulla a watan Agusta bayan yakin basasa shekaru biyu a ƙasar. A wani jawabin da ya gabatar jiya Alhamis da daddare, shugaba Kir ya gabatar da wata doka har ma ya bayyana sunayen gwamnoni jihohi 28 ɗin. ya zuwa yanzu dai shugabannin 'yan tawaye ba su mai da martani ga ɗaukan wannan mataki ba a ranar talata wakilan 'yan tawaye da na gwamnati suka yi wani taro a juba da fatar ko kuma burin kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa jim kaɗan bayan da rikici ya ɓarke a tsakiyar watan disamba shekara ta 2013 gwamnatin ƙasar da ɓangarorin 'yan tawaye suka yi ta ganawa jefi-jefi to amma an sha keta Ka'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka sha kullawa cikin 'yan shekarun da suka shige. Prime Minister India Narendra Modi ya isa ƙasar Pakistan domin ganawa da takwaran aikinsa na can bisa wata ziyarar da ba a bayyana ba zuwa makwabciyar ƙasarsa. Wannan ita ce ziyarar farko cikin shekaru goma sha biyu. Tun da farko a yau Juma'a Mr. Modi ya ba da sanarwar kai wannan ziyara lokacin da ya yada zango a kasar afghanistan yana mai faɗin cewa yana ɗokin ganawa da prime minister pakistan nawaz sharif mr sharif ne ya tarbi mr modi a filin saukar jiragen saman birnin lahore da ke gabashin kasar nan da nan aka yi jigilar shugabannin biyu cikin jirgin sama mai saukar angulu zuwa inda ake sa ran za a shawarwari za su yi shawarwari a hukunce ƙasashen biyu india da pakistan sun gwabza yaƙe-yaƙe har guda uku tun lokacin da Pakistan ɗin ta ɓalle daga India a 1947 bayan sun samu 'yanci daga ƙasar Birtaniya. Ƙasashen biyu sun yi yaƙe-yaƙen ne akan yankin Kashmir da dukansu kowanne ke ƙirarin cewa mallakinsa ne. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya buƙaci a sasanta tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna. Wannan saƙo yana ƙunshe a jawabin da ya gabatar sakamakon bikin Kirsimeti ga dubban mutanen da suka taru a fadar Papa Roma. A yayin da yake tsaye a tsakiyar barandar fadarsa yana kallon dubban mutanen da suka taru a dandalin St. Peters. Papa Roman ya gabatar da jawabin nasa. Saƙon nasa ya zo ne a daidai lokacin da duniya ke fama da rikicin 'yan ƙungiyar ISIS. da matsalar kwararar 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da wasu rigingimu a nahiyar afirka da hare-haren ta'addanci da aka kai gabashin turai da kuma nan amurka da kuma damuwa akan matsalolin jin kai da kasashe masu arzikin masana'antu ke nunawa a yayin da 'yan gudun hijira a sakamakon rikice-rikice suke fafutukan neman inda za su zauna baya ga haka kuma papa roman ya buƙaci a koma teburin shawarwari a wurare da ake fama da rikici kamar tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa ya kuma buƙaci al'ummomin waɗannan yankunan da su yi wa Allah su zauna tare cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya yi kuma addu'ar fatar Allah ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu nasarar kawo ƙarshen rikici a Siriya da kuma taimakawa rikicin jin ƙai a can. Ya yi kira ga ƙasashen duniya da su yi ƙoƙarin magance rikice-rikice a ƙasashen Libya da Iraq da yamma da kuma wasu ƙasashen Afirka. labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari kashiri na biyu na gaishe-gaishen kirsimati wanda giras alheri abdu za ta gabatar night. A enough. simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Hello, sir. Look at me, Christmas laugh, yeah. Na fatan cewa za a Christmas Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Masu saurare kama da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Ni dai ce Grace Alheri Abdu ke sake yi wa al'ummar Kirista duk faɗin duniya barka da kin Kirsimeti da kuma fatar an wani lafiya. Sai ku gyara zama domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen Kirsimeti daga 'yan uwa mazauna Amurka. Saratu Mamman Garu wato Sarah Daniel wadda take da zama a nan America. Ina fatar da alheri. Ina gaida iyayena Reverend Iliya Gata da mamata a can mararbar kankara malumfashi da Malam andrews mai riga da Phoebe Habiba a Funtuwa. Ina gaida mamata Rabi Shifkar Gora a Gora. Ina gaida kanina Sama'ila Mamman Garu da iyalansa da kanwata hajiya rahila abdullahi da kanina ayuba da kullu da duka iyalansu a nan sokoto ina gaida babana umaru zangon dala zangon buzaye a can ilela ina gaida matan da ke nan ekwa sokoto da fasta ilela mamman mati da sabo matankare a sokoto da iyalansa da ita kanwata hannatu mamman barkeji da na'omi da duka iyalansu da babana reverend mamman barkeji a sokoto da shi kanina dr musa barkeji da matarsa saratu wanda suka je hutu kristmati nan sokoto ina kuma gaida mamata a can kano wata maryamu awalo ina gaida kanina police commissioner dauda mamman garu da iyalansa a nan gusau da shi babana Reverend Abubakar da mamata Ai Tsarnawa da iyalansu duka a nan kusau Ina kuma gaida su hajjara Shifkau Gora da Lani da kanwata Saratu Mamman Barkeji ita a Zaria da kuma ina gaida Hannatu Mamman Garu da kanwata Lidiya Musa wanda suke uh, Jos. Ina gaida 'yan uwana a Yola, Malama blake Andrew Waliye. da iyalanta ina gaida kanwata esther bello da mijinta dr sama'ila bello da ke birmingham england da yaransu duka da ita kanwata tani yunana da mijinta yunana shafkar gora da iyalansu a bolton england a nan kuma amerika ina gaida kanwata alheri grace abdu mamal amal da kali da abba da tiffany da samira da amal da shi brother na alhaji aliyu mustapha da iyalansa kuma ina gaida duka masu aiki a nan voice of america da matayen nan duka da suka almasi da sauransu duka a nan voice of america ina gaida ƙawata hannatu shehu ikezuwe da mamar rakiya ina gaida kuma a nan gidana ina gaida mijina dr harold isaku daniel da ɗiyata uwani da mijinta ibrahim andrews jamai da ɗiyar zara da kuma yaro na hashimu da ishaya da iyata nana da ke nan Amerika ina gaida uwar mai gidana Lydia Ishaku Daniel da ta zo nan Amerika. Dukansu ina yi musu fatar a yi Kirsimati lafiya. Allah ya maimaita mana amin kuma Allah ya albarkace ku ya bar ku ya buɗe mana sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya biya muku dukan bukatanku. Amin. Bitrus Kobon daga Colorado Springs, Colorado. Ina son gaida 'yan uwa da abokan arziki duka a Najeriya. Ina son gaida mahaifina da Bulus Sabo da dukan membobin airport Tumu. Ina gaida mai girma sarkin Tumu da dukan mutanen Tumu. Ina gaida 'yan uwana Sarfa da mai gidanta Kennedy Kama. Ina gaida Liyatu da mai gidanta Eli Rahila da mai gidanta Nuhu. Ina gaida Barnabas da iyalinsa. a jebu da iyalinsa abigail da mai gidanta da dan autar mu silas ina gaida iyaye da dattawa a kasan tangale duka daga mai girma sarkin tangale dr abdububa zuwa dukan masu taimakon riko ina gaida hakimin banganje malam garis alhassan ina gaida dr joshua maina baba oyes mai kanti baba siman ibrahim likitan ido comrade dalladi bako ina gaida baba umaru da mama dina lakorok ina gaida mai girma gacin banganje felix da iyalinsa ina gaida shi joshua a ajebu mama kanna kaka shatu kaka hawa baba benjamin baba bitrus baba yakubu barnabas da dukkan membobin a bangan banganje lcc ina kuma gaida yan uwa maza da mata a kalkunji gaisuwa da fatan alherin christmas ga yan uwa da abokanai na ila sanela kutar sadat mai lala korob da iyalansu ina gaida kwanduk korau tony aristo mai udi moses lafilas mohammed lakodok eli elfi mohammed black eric black nathan laulum akawu dogo abdullahi helen da iyalansu ina kuma gaida ecclesiar equatal ina gaida ango sule yarida da yayansa paul da gimbiya da lunibro sadi nagare gaida Reverend Ezra Idi, Reverend Isa Uba, Reverend Mamman Dallingi, Reverend Tulfukut Karfi, Reverend Bitrus Tawa, Reverend parpashi Reverend Isa Lashobo, Reverend Ayuba Jalo, Reverend Othniel Wakili, Reverend Hosseini Helen, Reverend Ephraim Piak, Reverend Yunus Amadu, Reverend Ibrahim Gamai, Dr. David Kajom, Malam Tijani Hassan Dallari, Mr. Ishaku Atuman, Dallari Dammalan, da iyalansu duka ina gaida baba Hussaini Chiroma Dr. David Las Dr. Musa Dankyau Dr. Jerry Gomna Dr. Yalwa Mekenti Kirkebe Mekenti Yusuf Las da iyalansu ina kuma gaida Reverend Dr. Lazarus Tal Reverend Dr. Robinson Ajiyan Tangale Dr. Nuhu Ade Major Mamza da iyalansu na kuma gaida abokina Abdullahi Helen. Allah sa yi Christmas lafiya na gode. Allah ya nuna mana sabuwar shekara lafiya ya kuma kyautata zumunci da zaman lafiya. Ni Caroline Landa a America, a Maryland, ina gaida Bonjiburat da iyalinsa. Ina gaida Friday Bonfa, Lambda Family. Ina gaida Pastor Namwa da iyalinsa. Ina gaida Invin da iyalinsa. Ina gaida Baba Alexander, former president Kokin. Ina gaida Baba Munayemiya Barma. Ina gaida Baba Alexander Taufin. Ina gaida Kefa Taufin da iyalinsa. Ina gaida Zungu da iyalinsa. Ina gaida Wargidanta Tunci da yaranta duka. Ina gaida kezia Maman Mamuci. Nagre de Talatu Sandar de Yalinta, de fata Ubangiji Allah ya bishe su su gama Christmas Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Romero, año y feliz Pina Omotola ina zama a Washington DC USA ina aika gaisuwan Christmas ma yayata da mijinta Muhammad dan yaro a anguwar Rumi Kaduna kuma ina aika gaisuwa ma yayana Dauda Suleiman a sabon tasha a fatasin Christmas da sabon shekara lafiya ina bada ina gaisuwa kuma ga 'yan wana kuma a Jos su tale da mijinta daga Jos ina fata sayan Christmas lafiya. suna na Maticiya Yunana ina South Carolina, Columbia. Ina gaida mamana, ina gaida babana a Gombe State. Ina gaida ta Sara Yunana a Gombe State. Ina gaida eh, senior sister mai gida na Mrs. Amlai a Abuja. Ina gaida um, Kate Kore a Jos, ina gaida Joyce Yunana a Jos, ina gaida broda na Ila Umaru Lakorok a Kaduna, ina gaida broda na Sadat a Abuja, ina gaida broda na Kutal a Abuja da iyalin shi. Da fatan an yi Christmas lafiya. Sunana Malam Ali Tarfa, ina zaune a nan Maryland a America. Ina son in gaida yayana Malam Steven Tarfa a Yola da iyalinsa da kuma Musa philip fafa wanda ke aiki a port harcourt refinery da kuma abokina malam musa banar diban wanda ke iwayen e church a suleja da kuma da wala da yalinsa wanda suke airport church a jos da kuma galadiman garkida garman laushi da kuma yan uwana kamar su madu sanda tarfa da kuma suleiman tarfa da yan uwanmu dukkan su garkida ina fata za ku hudu lafiya allah ta mace mu na gode it's christmas time there's no need to be afraid at christmas time we let in light and we banish shade and in our world of plenty we can spread a smile joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're having fun. good Comfort, Maxwell Portsmouth. yana kira daga Amerika a madadin iyalina. Ina gaida yayana Shem da matan shi Aida da 'ya'yansu Sam, Habila da Elizabeth duka a Gombe. Ina gaida matan marigayi a Zaria da 'ya'yanta duka a Kaltungo. Ina gaida Linda Launeji da duka da Phineas duka da 'ya'yansu a Gombe. Ina gaida Reverend Isaac Laudarji da matan shi Janet da kuma ham da musa kaldo a kaltungo ina gaida mama da takalma amlai da elizabeth a bilire ina gaida yaya istifanus amlai da matan shi doris da 'ya'yansu duka a abuja ina gaida ima amlai a abuja ina fatan za a yi christmas lafiya gaisuwa daga america wajen lawrence degree cupton da matansa victoria asabe kupton da yara na duka gaisuwa christmas duka ga mutanen nigeria na gaisuwa steven da mark kupton da iyalinsa linus gombal da pius kupton da iyalinsu peter deshi alphonsus dewa peter da isaac ngofu gashin sulenka ganjuwa pindima asabar golku godwin nenpan ngoyang dajit nenpan ngoyang nanmen gamde stephen miner obida bulma peter ngotup sylvester bagoro udana jaya tu christopher kuptong kirkadi 1 sebastian ngotau paul sabo paul mbwap kuptong paul jurit anthony bajiba kuptong ngelinus ngolong jamu tita ngotum ngordus isi dimka ngordus shoemaker hezekiah dimka isaac izi walbe james dimka william gokui namialche charles dimka dr raymond juriet godwin juriet paul juriet aloysius juriet su kaunina daga dawaki a gaishe ku duka ranka shi dade sarkin kabir da morris mboki a gaishe ka da mutanenka duka a gaishe mani da mutumi na dangerous jimmy da athanasius dan baba a yi christmas lafiya salamu alaikum ga sunana sam tolis na nan jihar maryland ina gaida mutane na a gida mutanen da suke zama jihar kaduna ina gaida dan yaro da matansa muhammad da matansa na fata sun yi christmas lafiya na gaida dare da matansa veronica na fata sun yi christmas lafiya na gaida malama waziri da ke gidansa na fata sun yi christmas lafiya mutane na jos na gasu duka na fata sun yi christmas lafiya Allah mu zaman lafiya a jos duniya gaba daya thank you sunana yami sulaiman ina gaida mutane na a zaria jos kano a ko'ina a nigeria ina ce musu merry christmas and a prosperous new year in jesus name sunana ezekiel abdullahi babagari yanzu ɗalibi ne a nan university Tuesday, the Empire, North America. Last amerika Lasamika gaisuwa na ta Christmas zuwa ga Aikina, which is Veronica Babagario da uh, ‘ya'yana Blessing, Joseph the Ayub da Abed dukansu suna Kaduna. the gyada sukuwata Mrs. John Abako the Patrick Catholic Church Kaduna da Dodi da Ima da Dani da George. get the Mrs. Faru uh, Baba, Mamana and Joseph. da angelina da michelle da kuma hope ina da reverend dr chuga da iyalinsa ina da reverend dr pompe da iyalinsa ina gaida reverend donat da iyalinsa duka suna baptist theological seminary na kaduna ina gaida reverend lami tukura da iyalinsa da kuma dikinoni da lambobin first baptist church na kawo kaduna a jos ina da captain ishaku bako da iyalinsa da kuma mrs bala ishaya wani ne da mama okoro da adamu kure da iyalinsa da ishaku kure da iyalinsa da kuma dauda bashiru da iyalinsa duka suna equa church na anglican na yadda mr kafin toro da iyalinsa family secretary na eh, gombe state house of assembly na yadda mr bullish devon da iyalinsa da mr maxwell duka suna minister of youth empowerment a gombe na yadda dsp umaru dakena da iyalinsa duka suna gombe na da ta kudi a yana da kuma malam kenan duka suna mai kulakuli da duk jama'ar mai kulakuli a gombe state ina da babai bayan makama da iyalinsa da baba haruna da iyalinsa duka masu gadi ne a sassa pictures na kawo ina da masu gadi duka na baptist duka seminary na kaduna da kuma duk masu shahara na baptist church na kawo kaduna da baba ishaya dabo da budurwarsa uh, da ke kalli ishaya zage da caroline chile da reverend bibi gani da iyalinsa a napo tukar church na ikeja da ƙarshe duka ina gaida malam sani hassan da iyalinsa da fata za a yi bikin christmas lafiya an ya nuna mana sabon shekara lafiya na gode propped if the table was turned? Would you survive? Here's to them underneath that burning sun. You ain't gotta feel guilt, just selfless. Give a little help to the helpless. Do they know it's Christmas time Da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan shekarar sai kuma shekara mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana cikin alherinsa ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari in miƙa gaisuwa fata alheri da barka Kirsimeti ga dukan dangi a malumfashi jihar Katsina da das jihar Bauchi da kuma Miyango a jihar Filato Allah haɗa fuskokinmu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman Julie Gresham da injiniyan mu da jami'an ɗakin labirare alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya Allah kuma tabbatar mana da alherinsa. To madalla da fatan kun ji daɗin gaishe-gaishen. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. Fashewar tankin jigilar gas a kudancin Najeriya ya kashe mutane da dama da kuma raunana wasu mutanen. Wasu rahotanni sun ce fiye da mutane ɗari ne suka mutu yayin da wasu rahotannin ke cewa adadin waɗanda suka mutu bai kai ɗari ba. A ranar Alhamis gobarar ta tashi a wata masana'antar gas a garin Newi jihar Anambra. lokacin da tankin jigilar gas din ya kama wuta bayan ya sauke gas. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya rushe jihohi goma na ƙasar ya maye gurbinsu ko kuma ya kafa jihohi 28 matakin da masu cakcaka suka ce ya dagula na daunin iko da aka kulla a watan Agusta bayan yakin basasa shekaru biyu a ƙasar. 'Yan takarar shugaba a nan Amurka sun fara mai da martani ga rahotannin da ke cewa Inda amurka ta fara korar waɗanda suke ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a farkon watan janairu idan allah ya kai mu yar takarar shugaba na jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce wannan abin damuwa ne ga rahotannin da ke cewa ma'aikatar tsaron cikin gida za ta fara yunkurin farko na korar baƙin haure da suke ƙasar ba bisa ka'ida ba jiya alhamis ofishin yaƙin neman zaben hillary ya ce yana da muhimmanci a yi adalci a baiwa kowane bangare damar kare ko kuma bayyana hujjarsa. Shi kuma rikakken attajirin nan Donald Trump wanda yake begen ganin jam'iyyar Republican ta tsayar da shi dan takarar shugaban ƙasa ya ce shi za a yaba wa ɗaukan wannan mataki. Ya faɗa a dandalinsa na Twitter cewa gwamnatin Amurka tana nazarin shiri ko kuma shawarar da ya gabatar cewa a kori bakin haure domin shine matsa mata lambar ta ɗauki wannan mataki. da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma sake dawo muku da wasu sabbin shirye-shiryen namu na gobe a madadin sauran abokan aiki na na nan sashen hausa murya amurka ni ibrahim jarmai ke cewa a sha bukukuwan kirsimeti lafiya salamu alaikum